Sashin Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata daya ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. jami'an ukraine sun yi kira ga kasashen duniya da su mai da rasha saniyar ware bayan da sojojin rasha suka kai hare-hare a kan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen ukraine da yawa hukumomin kasar girka sun kaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baki da yawa da suka ɓace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikinsa daga kasar turkiya ya natse shugaban 'yan sandan koriya ta kudu ya amince da gazawarsa akan yadda suka tankari mummunan lamarin da ya faru a makon da ya gabata a lokacin da jama'a suka yi tururuwar fita bikin halloween kanun labarin kenan a cikin shirin za ku ji martani da al'ummar gana suka yi akan jawabin da shugaba a akufa ado ya yi wa kasar akan halin da tattalin arzikin kasar ke ciki mu expect shugaban kasa ya yi muna maganan da zai kwatar da hankalinmu amma maganan da ya yi muna watakila shi ya yi mishi amma mu bai yi muna ba wallahi ba mu ji daɗi maganan shi ba taron lakca na shekara da kwalejin excel na kano ya shirya ya mai da hankali akan amfani da shafukan sada zumunta wajen ƙara ilimi da tarbiyya muna kira ne ga musulmai su yi amfani da wannan damar na kafofin nan da allah maɗaukaki sarki sa muka samu yanzu nan su wakilci musulunci a nan a jamhuriyar niger kuma gwamnatin kasar ce ta sanya hannu akan yarjejeniyar sefa biliyan goma da kungiyar tarayyar turai na tallafa wa ilimi kamar kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin noma wanda muhammad hafiz baballe zai gabatar kana za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar imel amma yanzu a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an ukraine sun yi kira ga kasashen duniya da samai da rasha saniyar ware bayan da sojojin rasha suka kai hare-hare kan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen ukraine da yawa mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ukraine oleg nikolenko a yau talata ya faɗi cewa ya kamata a fadda rasha daga kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira g20 kuma a soke gayyatar da aka tura wa shugaban rasha vladimir putin ta zuwa taron kungiyar da za a yi a kasar indonesia a wannan watan Nikolenko ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Putin ya fito karara ya bayyana cewa shi ya ba da umarnin a kai harin makami mai linzami a kan farar hular Ukraine da masana'antun makamashin kasar. Ya kara da cewa tunda yana da alhakin jinin da aka zabda dole ne a hana shi zama teburin da shugabannin kasashen duniya za su zauna. A cikin jawabinsa na dare a jiya Litinin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce bai kamata rasha ta kasance a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ba hukumomin ƙasar girka sun ƙaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baƙi da yawa da suka ɓace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikinsa daga ƙasar turkiya ya nutse da daddare a cikin yanayi mara kyau a tsakanin tsibirin evia da andras dogarawan tsaron bakin teku sun faɗa a yau talata cewa an gano mutane tara dukansu maza a wani karamin tsibiri mai cike da tsaunuka da babu kowa a cikinsa a yankin ruwan kafiriyas da ke tsakanin tsibirai biyu da ke gabashin babban birnin girka mutanen da suka tsira waɗanda aka ɗauko su a wani karamin jirgin ruwan sintiri sun shaida wa hukumomi cewa kimanin mutane 68 ne a cikin jirgin a lokacin da ya nutse kuma daga izmir da ke gaɓar tekun turkiyya suka taso. Da farko dai fasinjojin sun turawa hukumomin kasar saƙon gaggawa a yau talata suna cewa jirgin da suke ciki na fuskantar matsala amma ba su faɗi wurin da suke ba. Yanayi a yankin na da muni sosai. Dogarawan tsaron bakin tekun sun ce wani jirgin sama mai saukar angulu da jirgin ruwan sintiri da wasu jiragen ruwa guda biyu da ke kusa suke gudanar da aikin ceton. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ji ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. al'ummar kasar ghana sun bayyana ra'ayinsu a game da jawabin da shugaban kasa na na akufa ado ya yi wa kasar akan yanayi da tattalin arzikin kasar ke ciki da kuma matakai da za a bi wajen shawo kan lamarin wanda ya tabbatar da cewa yana cikin mawuyacin hali wakilinmu a ghana idris abdallah bako ya yi duba akan jawabin ya kuma ji ra'ayoyin jama'a akan abin da shugaban kasar yake cewa A cikin jawabi na mintuna talatin da aka watsa a ranar Lahadin nan da ta gabata, shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi jawabi ga al'ummar kasar inda ya bayani akan matakan da gwamnatinsa za ta ɗauka na ganin ta fita daga cikin matsalar tattalin arziki da ya ce ghana na cikin rikici kuma bai wuce gona da iri da faɗin hakan ba daga cikin waɗannan matakan na nana akufo-addo ya ce gwamnati ta sanar da rage kashi talatin cikin 100 na kasafin kuɗin da aka ware domin kashewa da kashi talatin cikin 100 na albashin shugaban ƙasa mataimakin shugaban ƙasa ministoci da masu rike da mukaman siyasa da sauransu ya ce gwamnati za ta samu hanyar samun man fetur yadda zai rage hauhawar farashin mai ga jama'a ya ce za a rage bashi da kashi hamsin da biyar cikin ɗari kafin dubu biyu 2028 za a fara rage shigowa da shinkafa man dafa abinci 'ya'yan itatuwa da sauransu daga ƙasashen waje ta tallafin asusun lamuni lamarin tattalin arziki zai daidaita sannan kuma ya tabbatar wa 'yan gane cewa babu aski ga hannun jari da za a yi lamuni da shi a yarjejeniya da asusun lamuni na duniya sai dai waɗannan matakan da wasu da shugaban kasa ya bayyana ba su dace da abin da wato Nuhu Ilyasu malamin ilimin harkokin kuɗi da tattalin arziki a jami'ar islamu da ke ghana ya so shugaban kasa ya faɗa ba sai dai bayanin nasa akwai ingausa da yawa a ciki measures da president ya announce na ra'ayina bai yi enough ba except um, in every policy implementation and policy abunga ya ce a duk inda ake kokarin tsara manufa da za a tabbatar da shi su waɗanda za su amfana da wannan manufar in ba su amince da wanda zai tabbatar da manufar ba ba za a samu nasara ba su 'yan ghana na ganin waɗanda suke tafiyar da wannan tattalin arzikin ne suka kai shi ga yanayin da yake a ciki yanzu yanzu domin haka da ya kamata shugaban kasa ya sanar da cewa ya rushe tawagar da ke kula da tattalin arziki tare da ministan kuɗi gaba ɗaya a sallame su a rage yawan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa fadar shugaban kasa a rage yawan ministoci da jami'an gwamnati shine zai baiwa masu zuba hannun jari ƙwarin gwiwar cewa za a iya biyan basussukan da ake bin mu al'ummar gari kuma sun bayyana ra'ayinsu ga muryar amurka mu expect shugaban kasa ya yi muna maganan da zai kwatar da hankalinmu amma maganan da ya yi muna watakila ai sai yi mishi amma mu bai yi muna ba wallahi ba mu ji daɗin maganar shi ba shugaba ya fito ya zo ya yi magana to mu dai abin da dai dake rokan Allah dai ya sake mai ankalisa don komi dai na annu Allah yasa yau aka ga yanda rayuwan ke tafiya gaskiya ababe ai karfi sai shinkafa 3536 amma yanzu aka this month ga wanda ya zama 35 duka daga 400 she 45 wanda da kake yin sai shi 5 million duka yanzu ya zama 55 6 million da yana affect kasuwancin mu rana jiya wawo man da ake fita shi kasan waje ake kawo mun zo mu station 98 yau mun zo wai 88 million ya kamata duba muna wani ba rage mu kuma mu san yadda za mu sai da shi sai dai kamar yadda shugaban marasa rinjaye wato haruna idris ya ce binciken da ya yi ga imf ya nuna masa cewa lallai akwai aski da za a yi kuma sunan wanzamin shine sikan fedede wato kuɗi ba a yi miki kiriniya idris abdullah bakuru sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to madalla a gaida idris abdallah barko da wannan rahoton ana saurare ne da ana saurare wannan shirye-shirye ne daga nan birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na na sadarwa da facebook da twitter da kuma instagram yanzu ga maryam da ci gaban labaran duniya Wani bincike da aka yi a nahiyar Afirka ya gano cewa idan manyan mutane suka sha wani maganin gwaji sau ɗaya yana kare su daga cutar zazzabin cizon sauro tsawon akalla wata shida. Wata sabuwar hanya da aka gano a baya-bayan nan ta yaƙi da cutar da sauro ke janyowa. Zazzabin cizon sauro da ake kira malaria da turanci ya kashe mutane sama da dubu shida da a shekarar dubu biyu wasu miliyan ɗari biyu da arba'in da ɗaya kuma suka kamu da cutar galibi yara 'yan ƙasa da shekara biyar a nahiyar ta afirka hukumar lafiya ta duniya ta fara raba rigakafin na masassarar cizon sauran ga yara amma kashi talatin cikin ɗari ne yake aiki kuma ana buƙatar a bada rigakafin har su hudu Dr. Kasim Kayantawo na Jami'ar Kimiyya da Fasaha a birnin Bamako da ke kasar Mali, wanda ya taimaka wajen jagorantar binciken da aka yi a ƙauyukan Khalifa Bugu da Torodo, ya ce rigakafin da ake da shi baya kare mutane da yawa. A yau talata a ƙasar Algeria ta sauke taron kolin ƙasashen larabawa karo na 31 wanda za a ci gaba da yi har zuwa gobe laraba. a daidai lokacin da yankin ke kokarin cimma matsaya akan wasu batutuwa da ke haddasa rarrabuwar kawuna. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. amfani da kafofin sada zumunci na zamani wato social media wajen samun ilimi nagari da cusa tarbiyya a tsakanin dalibai da dukkanin matakai na daga cikin batutuwa da suka maida suka mamaye lakcin shekara-shekara ta bana da kwalejin excel a kano yake shirya wa iyaye da malamai da dalibai da ma sauran masu ruwa da tsaki a fannin ilimi musamman la'akari da kalubalen tsaro da yankin arewacin najeriya ke fama da shi Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani. A yayin taron laccar da aka gudanar a harabar kwalejin ta Excel, an ƙalubalanci musulmi su rinka nuna halaye na gari abin koyi a kalamansu da ayyukansu da kuma mu'amalarsu ta yau da kullum. domin kawar da gurguwar fahimtar da ma'abuta wasu addinai a sassan duniya ke yi wa musulunci. Ustaz Abdullahi Musa da ake lakabi da Pen Abdul shi ne gabatar da makala a wurin lecture. Abu na farko ma mutum ya samu ilimin menene ake nufi da musulunci har ilimin ta kai shi ga fahimtar wa ake cewa musulmi. To idan ya gane mecece siffar musulmi kaga sai in ya siffantu da wannan sai a kira shi musulmi. Musulmi ba zai zama cikakken musulmi ba sai ya kyautata mu'amalarsa da Allah mulkokin sarki. Dole sai mutum ya tabbatar da tauhidi kuma ya gujewa shirka da ma'abutan shirka. Mataki na uku kuma shine sai mutum ya kyautata mu'amalarsa da kansa shi kakin kansa me zai yi na ya kyautata wa kansa game da ayyukan alkhairi da kuma ya siffantu da ɗabi'u na nagartaccen mutum to daga nan kuma shi ne kuma mu'amalarsa da kuma iyalansa to daga kuma na ƙarshe shine ne ya kuma zai yi mu'amalarsa da kuma al'umman da yake cikin su to idan mutum ya siffantu da waɗannan ɗabi'un a waɗannan matakin gabaki ɗaya to ya zama cikakken musulmi. Farfesa Nura Muhammad Sani mataimakin shugaban jami'ar tarayya da ke dutse a jihar Jigawa ya ce la'akari da cewa ba ga koyar da ilimi zalla alhakin tarbiyyar ɗalibai ya rataya a wuyan malamai ya sanya hukumar gudanarwa ta jami'ar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ɗalibai kan shirya tarukan lakca kan al'amuran addini da na yau da kullum. Akwai kungiya ta Muslim Student Society of Nigeria ana haɗa irin wannan lacca a mu domin a faɗakar kada ɗalibai da malamai da iyaye ana gaita da sauran al'umma gari domin ɗa'anci na kowa ne. Su dole a haɗa ƙarfi da ƙarfi a dinga faɗakar da jama'a domin a sami ingantaccen al'umma domin matasa su ne ƙashin bayan al'umma. Idan aka yi ba su tarbiyya ta gari insha Allah za mu bacci idanunmu a rufe. Sai dai usta ustaz abdullahi musa ya ce akwai bukatar musulmi ma'abuta kafar sada zumunci ta zamani su ƙara ƙaimi wajen fahimtar da duniya hakikanin musulunci a aikace kafa ce da ke ba wa musulmai dama su baje kolin su me ake nufi da musulunci da kuma me ya kamata musulmi ya siffantu da to kaga daga nan wanda ya tsinci abin da ake tallatawa na musulunci kaga sai ya amfana saboda haka muna kira ne ga musulmai su yi amfani da wannan damar na kafofin nan da Allah murkaki sarki sa muka samu yanzu nan su wakilci musulunci a nan. Dangane da haka ne na tuntuɓe guda cikin masu faɗa a ji a kafar sada zumunci ta zamani wadda ake yi wa lakabi da social social media influencers da turanci wato dr musa abdullahi sufi to gaskiya dai a ɗaiɗaiku da muke gudanar da al'amuran nan sai a kwana-kwanan nan da aka fito da uh, northern influencers an haɗa mutane iri daban-daban wanda ake ganin influencers ne a manufar ita ce ta farko dai a kalli arewa misali ya za a kalli matsalolin arewa da maganin su da sauransu to wani ina gani mataki ne na farko da aka hau mataki na biyu dama maganar da muka yi shine ɗaya daga cikin shawarar da na ma bayar akai shine ya kamata komai zami mu rika kallon shi da idanmu na misali yan arewa musulmi komai zami mu rika kallon shi ta wannan sigar wurin fahimtarsa wurin nemo masa solution da sauransu kamar sauran sassan duniya miliyoyin 'yan najeriya ne ke amfani da kafar whatsapp da facebook da twitter da tiktok da sauransu wajen karɓa ko isar da sakonni a dare da rana mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton gwamnatin jamhuriyar nijar da kungiyar tarayyar turai sun saka hannu akan wata yarjejeniya wacce a karkashin yarjejeniyar kungiyar tarayyar turai ta amince ta ba ƙasar nijar tallafin biliyan kusan goma na kudaden sifa waɗanda za a yi amfani da su don bunƙasa shanin ilimi sai dai masu fafutukan kare haƙƙin jama'a a fannin ilimi sun gargaɗi hukumomin da su zuba ido akan ganin an tabbatar da an yi amfani da waɗannan kudaden ta hanyar da ta dace. wakilin muryar amurka a birnin mai sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani wannan yarjejeniya ta tsakanin kasar nijar da kungiyar tarayyar turai wani bangare ne na alkawalan da aka dauka a yayin taron zabarar da masu hannu da shuni wanda shugaba muhammad bazum ya jagoranta a watan satumban da ya gabata a birnin new york dabra da babban taron majalisar ɗinkin duniya da nufin tattara kudaden da za a yi amfani da su wajen inganta sha'anin ilimi a wannan ƙasa biliyan 9.8 wato miliyan 9,800 na kudaden sefa ne kungiyar ta EU ta amince ta bayar domin kula da sha'anin ilimi. Salvador Pinto shine jagoran tawagar kungiyar EU a nan Nijar. En finançant ce les États membres manifestent leur soutien et leur confiance au gouvernement nigérien. Ya ce ɗaukar nauyin waɗannan kuɗaɗe a asusun gudanar da sha'anin ilimi na bai ɗaya wato Fond Commun pour l'Education wata alama ce da ke fayyace yardar da ƙasashe mambobin ƙungiyar ke baiwa gwamnatin Nijar a sabon tsarin fasalta sha'anin ilimi da ta bullo da shi. de Gwamnatin Nijar ta ƙudiri aniyar saka wannan tallafi a babban shirinta na inganta sha'anin ilimi daga shekarar 2023 zuwa 2028 abinda zai ba da damar samar da ƙarin guraben karatu da samun horo ga yara akalla 200,000 a kowace shekara. kamar yadda ministan kudin kasa dr ahmed jidud ke karin bayani yana cewa ilimi na daga cikin muhimman ayyukan da shugaban kasa muhammad bazoum ke baiwa fifiko kasancewarsa wani gimshikin samar da nagartattun ma'aikata sannan kuma wani bangare na samar da zaman lafiya da ci gaban al'umma ƙungiyoyin fafutukar kare hakkin jama'a a fannin ilimi sun yi farin ciki da samun wannan tallafi ko da yake kuma akwai wani hanzari ba gudu ba in ji shugaban kungiyar ranger usman dambaji wani abu ya yi kyau ya yi kyau mun shugaban kasa mun shi nama kungiyar tarayyar turai amma abin da ya kyau a gare mu yau ya kamata mu mu taimaka ma kanmu mu ba da kuɗaɗe da kanmu don mu ci gaba da kanmu wannan kuɗin na tarbiyyar turai muna iya samun sa a Nijar a wani lanhu ko an yi gidauniya ta wasu masu hannu shuni ko makawahi na gwamnati ko kuma na masu zaman kansu. Kwararre a sha'anin karantarwa bugo da ƙari tsohon sakataren kungiyar malaman makaranta ta Sinan Isu Arzika ya gargaɗi mahukunta su fake waɗannan kuɗaɗe don ganin an yi aiki da su a hanyar da ta dace. Yau lalle eh, masu hannu da shuni sun ba shugaban ƙasa amana. sau da niyyar shi ta cewa shi gurin shi ya ta da lakwal. to ai gudana suka dan in sun koyi zuba kudin sun ka ga abun ya tsaya bakin guri bai tabbata ba to ka za ka iske su ma sun fara riƙe hannunsu to a tsaya diba an ce kudin cikin fankomen za a sa su in an sa fankomen din abun da shi assa ido dala in ta hutu a bita a ga ina ta ta iske ta da an ka aikata ko kuwa an hwashe ta ko wani ya ɗibi rabon shi jihohin yamai da maraɗi da agadas ne za su ci moriyar wannan tallafi da ake sa ran fara zartar da shi a shekarar da ke tafe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaiman mun Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar adamawa dr muhammad aminu suleiman kai yadda ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar lalata dubban gonaki da dukiya mai yawa a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu koma ɗan baya kaɗan kan tambayar da wakilin Maladu salisu muhammad garba ya yi wa dr muhammad a duba da cewa waɗannan ƙananan hukumomi da ka zayyano kusan a ce ƙananan hukumomi ne wadda suke fi da albarkatun gona kuma wannan matsala kusan za a ce ya laƙume gonaki da dama ban sani ba ko kuna da yawan ƙididdigan gonannaki da suka salwanta sakamakon wannan ambaliya a jihar adamawa kawo yanzu dai muna da ƙididdigan ya fi hekta dubu ishirin da biyar hmm. yanzu a gabana da yake gani dinnan na fufore ne kadai hmm. a fufore nan kadai muna da hekta ya kai dubu biyar da wani abu da suka salwanta kaga a fufore kadai muna da hekta dubu biyar da dari biyar da tara so a lissafin mu dai ya nuna muna da abun nan fiye da hekta dubu ishirin da suka hmm. salwanta na gonaki a adamawa dinnan kuma wannan yana da hatsarin matuga yana da hatsarin gaske domin in za ka iya lura cikin shekaru biyu din nan eh, arewa maso yamma da hmm. arewa maso tsakiya saboda abun nan tashin hankali na kidnapping hmm. rashin zaman lafiya hmm. mafi yawa daga cikinsu sun dawo ta nan suna noma wasunsu kuma su zo su sai kayan gona daga abin eh, amfanin gona daga nan wurin su koma to yanzu bana din in ka kasa gonakinmu da ke adamawa dinnan kusan in ce kashi tamanin duk sun salwance a sanadiyar wannan ambaliya dinnan lallai wannan yana da hatsari matuka don har ya kai ga na gaya wa mai girma gwamna na gaya masa lokacin da na gaya masa kuma lallai wannan maganin ya shige shi sosai me ya kamata a yi don tun kamin wannan ma a lissafi wannan da ake yi na kada Zai na un din nan food and agricultural organization mm. ya nuna lissafin akwai gididdigan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a borno yobe da adamawa da suke fuskantar abin nan acute malnutrition na yunwa kenan mai karfi kawo zuwa wata na takwas din nan kenan fa diddigan ya tsaya mm. to ga abin da ya faru tsakanin wata takwas zuwa nan wata na takwas din zuwa yanzu mm. ya nuna kenan fa sai Allah ya kawo mana sauki alaila dokan shiga kasuwa ka gani mana yanzu ana girbe gonaki amma yanzu abinci sai hauhawa yake yi ai abun da bada mamaki sosai mm. abun kuma na da bada tsoro matuka in ba dai an tsaya da gwamnati da hukumomi da suka kamata an haɗa ƙarfi da ƙarfe an yi ƙoƙari an shawo kan wannan matsalan to hakika akwai matsala babba don bature yake a hangirman is an angirman mm. wanda bai samu abinci ya ci ba mm. zai iya yin komai duk abin da zai zai faru yana jin yunwa mm. zai je ko ina zai je at any land ya tabbatar ya samu abinci din da haka wannan yana da hatsarin gaske batun abinci din nan gaskiya ni ni kam a nawa lissafin duk asara da aka yi wanda ya mutu allah ya ji kansu wayanda suka ji ciwo in allah yadda za a samu sauki da yawa ma sun samu sauki yanzu hmm. eh, wanda ya rasa gidansa in akwai rai zai mai da gidan amma wannan yunwa din nan ga yunwa ga talauci ana fuskantar zaɓe to Allah kawo mana sauki a ranka da dakta duba da cewa ita gwamnati ta yi nata kokari kuma naga kun ta shiga lunguna da sakuna domin ganin kun taimaka wa al'umma da waɗannan matsalar ta shafa shin wannan zagayawar da kuka yi duba da cewa kun yunƙuro ku ga kun shawo kan matsalar ku kanku ta yaya ne kake ganin gwamnati za ta yunƙuro domin ta ci gaba da taimaka wa al'umma akan wannan matsala duba da cewa a jihar adama kawai gonaki da suka salwanta kusan hekta nawa na jika kira yanzu haka ya fi dubu ishirin hmm. eh to abinda za a yi babban abinda za a yi na farko dama eh, bala'i haka ko ibtila'i ya faru haka abinda za a so mai a taimakawa wa'anda suka jikkata taimako kuma na gaggawa hmm. wanda kuma alhamdulillah gwamnati ta yi kokarinta don mun soma waɗanda suke sansanin abun nan gudun hijira hmm. an taimaka musu sa'an nan mun zo mun dubi ƙananan hukumomi har guda goma sha takwas mun taimaka musu hmm. daga bisani kuma mai girma gwamna ya ba da kuɗi an sayi abinci an taimakawa ƙananan hukumomi ashirin da ɗaya gaba ɗaya hmm. amma an fi baya waɗanda suka fi shan wahala akan waɗanda ba su sha wahala sosai ba amma taimakon ya kai ga haka. Masu sauraro wa nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin babban sakataren hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Suleiman da kuma wakilin Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla yanzu ko ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. ra'ayi na farko ra'ayi ne da ya fito daga hannun alhaji mele sufari jihar yobe ya ce tallafin kayan abinci da sutura da gwamnatin najeriya ta baiwa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a shiya arewa maso gabashin najeriya ƙarƙashin hukumar nedc allah ya sa dai wannan tallafi zai kai ga waɗanda aka yi domin su ba tare da karkatar da akalansu ba sai ra'ayin baffa haruna bajoga da ya ce 'yan najeriya mu ƙudiri aniyar fatattakar duk wasu nau'ukan 'yan siyasa da muke da kaulani a kansu mu zaɓi waɗanda aka yi wa kyakkyawar shaida cewa idan sun hau madafun iko ba za su mana fintinkau ba domin ya kamata a ce an sha mun warke da iri-irinsu ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sani mai lange-lange ya wuri kai ko cewa kai Allah ya sa taron gaggawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira da manyan jami'an tsaron Najeriya ya taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro gaba ɗayanta a Najeriya har ma da ƙasashe da ke makwabta. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Isa Lawal Girgir kace shirin babban bankin najeriya na canza fasalin kuɗi na naira 200,500 a gaskiya hakan ya yi daidai domin zai taimaka matuka wajen gano waɗanda suka tattare kuɗaɗen najeriya suka ɓoye daga ƙarshe nake addu'a allah ya sa haƙa ta cimma ruwa amin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantawa. To da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Jami'an Ukraine sun yi kira ga kasashen duniya da su mai da rasha saniyar ware bayan da sojojin rasha suka kai hare-hare kan wuraren samar da ababen more rayuwa a biranen Ukraine da yawa. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Ukraine, Oleg Nikolenko, a yau talata ya faɗi cewa ya kamata a fidda rasha daga kungiyar kasashe ashirin masu karfin tattalin arziki a duniya ta g20 kuma a soke gayyatar da aka tura wa shugaban rasha vladimir putin ta zuwa taron kungiyar da za a yi a kasar indonesia a wannan watan. Hukumomin ƙasar Girka sun kaddamar da gagarumin aikin nema da ceto baƙi da yawa da suka ɓace bayan da wani jirgin ruwa da suke cikinsu daga ƙasar Turkiyya ya nutse da daddare a cikin yanayi mara kyau a tsakanin tsibirin Evia da Andros. dogarawan tsaron bakin teku sun faɗa a yau talata cewa an gano mutane tara dukansu maza a wani karamin tsibiri mai tsaunaka da babu kowa a cikinsa a yankin ruwan kifiriya da ke tsakanin tsibirai biyu da ke gabashin babban birnin girka mutanen da suka tsira waɗanda aka ɗauko su a wani ƙaramin jirgin ruwan sintiri sun shaidawa hukumomi cewa kimanin mutane 69 ne a cikin jirgin a lokacin da ya nutse kuma daga Izmir da ke gabar tekun Turkiyya suka taso. Shugaban 'yan sandan Koriya ta kudu ya amince da gazawarsa akan yadda suka tunkari mummunan lamarin da ya faru a makon da ya gabata a lokacin da jama'a suka yi tururuwar fita bikin Halloween yayin da jami'an kasar suke kokarin shawo kan fushin jama'a game da bala'in turmutsitsi mafi muni da kasar ta taba gani. binciken farko da aka gudanar ya nuna cewa 'yan sanda sun samu kiran wayar gaggawa da dama daga mutanen da suke cikin fargaba kafin faruwar turmutsutsen da yammacin ranar asabar a cewar yun hikyun babban kwamishinan 'yan sandan koriya ta kudu wani bincike da aka yi a afirka ya gano cewa idan manyan mutane suka sha wani maganin gwaji sau ɗaya yana kare su daga cutar zazzabin cizon sauro tsawon akalla wata shida To ma sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan Allah ya kamu da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada shirin ta kuma da umarni. Da ma injiniyan mu ta wannan lokaci Malama Nashwan Baba ya ko makeri da na gabatar daga nan birnin Washington DC yake muku fatan alkhairi. A huta lafiya amma da shirin yau da gobe. Salamu alaikum.